واتقوا ربكم وامتثلوا أوامره ثم اعلموا عباد الله أن منزلة العبد عند الله بإيمانه وأعماله الصالحة وأن قيمة الإنسان عند الله وعند الناس بإيمانه وأعماله وكذلك بخلقه وإن من أنبل الأخلاق التي امتدح الله تبارك وتعالى من تخلق بها في هذا الدين خلق الصدق إن الصدق في القول والعمل من أكبر من أكبر أبواب السعادة ومن أكبر الأسباب التي تجلب رضا الله تبارك وتعالى للعبد وجزاء الصدق هو الدخول في الجنات ونيل رضا الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل يوم ينفع الصادقين صدقهم أي إن الصدق ينفع الصادقين هنا في الدنيا وكذلك في الآخرة لذلك الصدق قرين التقوى جعل الله تبارك وتعالى الصدق قرين التقوى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من اتصف بالصدق قولا وعملا يرى نتيجة ذلك في حياته وكذلك يرفع الله درجته في الآخرة فيجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكما وصف الله حسن بذلك حسن بهؤلاء رفيقا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين اتقوا الله عباد الله واتصفوا بالصدق وبالإخلاص في ذلك لا دعوى ولا رياء ولا سمعة ولكن كونوا مع الصادقين حقيقة إن قلتم فقولوا الحق وإن عملتم وتعاملتم فتعاملوا بالصدق يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أعوذ بالله من أن يكون أحدنا من الكذابين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankali na da hankalinku mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu bi dokokin Allah ubangiji ta alice mu mu aikata abin da ya umarce mu mu nisanci abin da ya hane mu bayan haka ya ku bayan Allah mu sani darajar ɗan adam da matsayinsa a wurin ubangiji ta tattara ne kuma tana da alaƙa ne da imaninsa da aikinsa na ƙwarai kamar yadda darajar mutum a gun Allah da a wurin mutane ƙimarsa tana da alaƙa ne da wannan imani nasa sannan kuma da halaye da ɗabi'u da siffantu da su Allah madaukaki ya gaya mana cikin alkur'ani amma amwalukum wala auladukum allati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun lalle dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su ne suke kusantar da ku zuwa gare mu ba abin da ke kusantar da ku zuwa ga ubangijinku shine wanda ya imani kuma aikata aiki na kwarai to waɗannan sakamakonsu sakamako ne da za a riɓanya shi kuma su ranar iyama, suna cikin aminci a benaye a gidan aljanna ina roƙon Allah ya sanya ni da ko a gidan aljanna to cikin ɗabi'u da ayyukan alheri da suke manya-manyan ƙofofi ne na samun nasara a duniya da lahira akwai ɗabi'a da hali faɗin gaskiya ya kai bawan Allah ka siffantu da halin gaskiya da fakin gaskiya a duk irin halin da ka samu kanka wanda duk ya siffantu da gaskiya in yi magana ya faɗe ta a aikace kuma a yi mu'amala da shi a gaskiya ko wannan shi ne mutum in ka tambayi dukkan mutane kowa zai ce maka baya san makaryaci baya son munafiki amma kowa yana san mai gaskiya ko da shi ba mai gaskiyar bane siffar gaskiya tana sa albarka a rayuwar mutum siffar gaskiya tana ɗaukaka darajar mutum siffar gaskiya tana sa a amince da mutum domin in mutum ya zama makaryaci babu wanda zai yarda da shi kuma kowa zai ji tsoron mu'amala da shi Allah maɗaukaki ya sanya gaskiya ya gwama ta tare da takawa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا قوة النسكي إيماني كيا يدو كوشن الله كمان كزما تارد ما تغسكيا sai as-sadiqin sanannun mutane ne ana sanin su ta hanyar maganarsu ana sanin su ta hanyar mu'amalarsu to karka zama tare da masu ƙarya da bakinsu ka zama tare da masu ƙarya a aikinsu ko a kasuwancinsu ko a leburancinsu ko a duk mu'amalar da suke da mutane in dai maganar su kariya ce wala allama har a ƙara da rantsuwa ka yi kariya, ka yi mu'amala ta kariya? saye da sayarwa a yi kariya? aiki da za ka ba su su yi kariya su yi cuta a yi cushe a ɓoye aibi na abin da za a fayar? kawai ma'auni a yin aiki bisa amana duk wannan yana cikin ayyuka da ake siffanta mutum in ya siffanta da su kai ake siffanta shi da cewa makaryaci ne ƙaulan wa amalan da ku bayan Allah ko a duniya babu abin da ke tsirar da mutum irin gaskiyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da kuka mun ambata dazu hadisi ne muttafaqa alai al-imam da muslim sun ruwaito manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ina horonku da yin gaskiya in aka ce kai gaskiya ma'ana ka faɗi gaskiya in labari ne in kuma a aikata ne ka aikata gaskiya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina horon ku da yin gaskiya domin ita gaskiya tana shiryar da mutum tana dora shi a kan tafarki na aikin kwarai da da'a ga Allah da ayyukan alheri kuma ayyukan alheri nan da da'a suna kai mutum zuwa ga aljanna kuma mutum ba zai gushe ba yana faɗin yana faɗin gaskiya yana aikata gaskiya yana kirdadan jin gaskiya har sai an ya kai matsayin da za a rubuta shi a wurin Allah cewa wane dan wane yana cikin siddiqi kuma kun sani Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani matsayin as-siddiqin yana tare da annabawa kamar da Allah ya ambata duk wanda ya da'a ga Allah da manzan Allah waɗannan suna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai Allah maɗauki zai haɗa su Allah ce waɗannan kuma ma kalla da su a matsayin mutanen da a zauna tare da su fa'ula'ika ma'alladina an'ama Allahu alaihi min annabiyina was siddiqina wash shuhada ita kuma was salihin da mutane na gari haka Allah zai haɗa su sannan Allah sallallahu alaihi ce ina ho ina muku kashedi ahir kuka auka cikin faɗin kariya da aikata kariya domin ita kariya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana kariya yana faɗin kariya yana aiki da kariya yana kirda don ya faɗi kariya. har sai an rubuta shi cikin tabbatattun gangariyar maƙaryata a wurin ubangiji Allah ya tsare mu daga zama cikin maƙaryata zan ambata mana wasu kisoshi da za su taimaka mana mu fahimci cewa lallai a cikin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mutane masu gaskiya wanda kuma gaskiyarsu ta tsirar da su da aukawa cikin bala'i bala'in duniya da kuma bala'in lahira cikin abin da ma'a sukan to na halayen mutanen kirki na kwarai ana ba da labarin wani bawan Allah tun da yake a duniya baya karya duk wanda ya san shi da gaskiya ya san shi wata rana yana zaune sai ga wani mutum da gudu sai ya roƙe shi ya ce malam don allah ka ɓoye ni an biyo ni ne za a kama ni wasu azzalimai ne suka biyo shi mutumin nan sai ya ce kwanta a nan ya nuna masa wani wuri ya ce kwanta mutumin ya kwanta kusa da shi sai ya ɗauki wani buhu na algarara ya lullufe shi da shi yana gama lullufe shi sai ga mutanen da suke nemansa suna zuwa sai suka tambaye shi bawon Allah da Allah kaga wani mutum ya wuce ta nan to shi kuma asalinsa baya ƙarya ko dai ya ce bai gani ba to ya yi ƙarya kuma ga shi mutumin ya roƙe shi cewa ya ɓoye shi kuma ya ɓoye shi sai ku yi faɗi gaskiya ya ce gashi nan a cikin buhun nan da Allah ya so ya tsirar da wannan mutum saboda gaskiyar wannan bawan Allah waɗannan mutane zalimai da suka biyo wannan mutumi sai suka ce da Allah ku rabu da shi wasa yake da hankalinmu ya za a yi a samu mutum a cikin buhu zo mu tafi suka wuce wannan ya zama sababin tsirar wannan musulmi dalilin ne dalilin faɗin gaskiyar wannan bawan Allah kafin nan kun sani a cikin kissar sahabban manzan Allah salama kullum in ana zancen gaskiya da yadda gaskiya take zama sababin mutum ya tsira kan kawo kissar Abu ibn Malik dogon hadisin nan wanda sai dai a yi masa hudu ba tasa ta musamman amma babban darasi a ciki shi ne abin da yake faɗi yana cewa bai taɓa ganin mutumin da Allah ya jarrabe shi kan faɗin gaskiya ba irin shi za a tafi yaƙi annabi sallallahu ya wajabta kowa ya fita shi kuma ya shirya zai fita ya ƙi fita ya yi meme kuma ba shi da uzuri munafikai suna zuwa gun manzan Allah sallallahu su yi ƙarya ya ƙyale su amma shi bi ƙarya ba ko ya faɗa cewa shi kan ba shi da wani uzuri bai ba aka yanke mu'amala da shi kwanaki masu yawa sai da Allah maɗauki ya saukar da tubansa duk san wannan kisa me ya tsere da shi gaskiyarsa da ya faɗa da yi karya ba to kullum ka zama cikin masu faɗin gaskiya za ka ga Allah zai tsere da kai da cikin bala'i da fitina irin kistoshin da ake ambatawa har yanzu dangane da zalunci da aka samu a tarihi irin na hajjaji ibn yusuf wata rana yana ba ya tsawaita ba sai wani saurayi ya daga hannu ya ce assala assala ma'ana ya shugaba ka dakatar da huduban nan lokacin sallah yi. sai ya sa aka kamo wannan saurayi aka kai shi kurkuku daga baya ya sa sai ga 'yan uwansa sun zo suna roƙon shafa'a da ceto a yafe masa ai afuwa sai suka yi kariya. suka ce yaron yana da taɓin hankali hajjaj ya ce a kawo shi kawo shi gaban hajjaj ya ce kai kai ne kai waccan magana ya ce ni to an ce kana da taɓin hankali a lokacin ya faɗi a zuciyar sai ce shi kuwa duk a ni'imomin da Allah ya yi masa in ban da musulunci to babu ni'ima irin ta da hankali da Allah ya bashi shi ko ba zai karya akan ni'imar Allah ba sai ya ce hankali na ras kuma na san abin da nake yi me yasa kai ya ce haka nan nai ba zan ma karya ba kuma kowa ya san hajjaj cikin sauƙi zai sa kashe mutum saboda wannan gaskiyar sai ce je saboda gaskiyarka je ka abin mamaki ne a zamanin hajjiyar mutum ya je gabansa da laifi ba laifi ya fita kalau to amma ya ce je ka saboda gaskiyarka wata rana har yanzu irin wannan ta faru kamo kamammun yaƙi yakin da aka yi tsakanin hajjaj da abdurrahman ibn al-ash'ab daga cikin waɗanda Allah ya jarrabe su da kawarijanci da fita daga da'ar shugabanni ko in ce tawaye da aka kamo su sai daga cikinsu ya ce ya amiral mu'minin ina da wani hakki a kanka ka yafe min a fidda sai ya ce mai kai sai ce na ji ibnul ash'as yana zagin ka kuma na mayar masa raddi sai ce waye shaidar ka akan haka wani yana zaune a wurin a cikin waɗannan kamammu sai ce ni ina nan aka yi sai ce to wannan ku kyale shi a fita da shi sai ce ina kai da kai shaida kai kuma ka aikata kai ma da kaji an zage ni me yasa baka bi da martani ba sai ce aini ina cikin makiyanka har abada ba zan so ka don haka in an zage ka ba zan ba da amsa ba sai ce me yasa ka faɗi wannan sai ce haka zuciyata take ban ma ƙarya ba da ya ce shi ma wannan ku kyale shi saboda gaskiyarsa an sallame shi kun ga gaskiya irin yadda duk inda ka shiga cikin bala'i in ka faɗi gaskiya to Allah zai cece ka ina ce a duniya shi ne gaskiya yana tsoron Allah ne shi ya yasa baya tsoron mutane shi kuma ƙaryaci tsoron mutane yake shi ya sa zai faɗi abin da zai fita a gabansu amma mai tsaurin kai ne ga Allah Allah ya hana ƙarya amma shi bai ji tsoron Allah zai aikata karya saboda tsoron ɗan adam yana so ya fita a gaban ɗan adam kisa ta ƙarshe da za mu rike da ita kisar wani malami daga cikin manyan malamai da ya tafi neman ilimi tun da zai fita neman ilimi mahaifiyarsa ta aika shi neman karatu sai ta ce ga wannan kuɗi ta ɗauko kuɗi dirhami arba'in ta bashi ko dinari arba'in irin wancan lokaci mai tsada ma'ana kuɗin masu girma masu tsada sannan ta ce masa wannan shi ne guzurinka a rayuwa amma babban guzurin da zan baka shi ne karka faɗi ƙarya a rayuwarka duk irin halin da ka shiga kada kai ƙarya sai kama hanya ya tafi suna cikin tafiya sun zo wani wuri sai 'yan fashi da makami suka kama su kowa sai a tsaye da shi kai daga ina kake nawa ne a aljihunka fito da su su suka yi kariya ba caje su ba suka mika abin da suka ce shi a aljihun kuma aka kyale su suka wuce da aka zo kan wannan bawan Allah babban malami aka ce kai kuma nawa ne a aljihunka sai ce dirhami ko dinari 400 ko sai wani daga cikin yan fashin suka ce da daga ganin sa dan talakawa ne ƙarya yake da shi ya wuce sai ya wuce bai yi ƙarya ba kuma Allah ya tsere da shi amma zancen bai kare ba sai shugaban yan fashi da makamin ya ce kai dawo kai yanzu ka zo gabana yin ƙarya ka wuce kamar yadda mun san wasu ƙarya suka yi suka wuce sai ce na yi wa mahaifiyata ne alkawari ba zan yi karya ba a rayuwata ita mahaifiya ita kawai kai wa alkawari sai to mu gashi mun yi wa ubangijin da ya halice mu alkawari ba za mu cuci kowa ba amma gashi muna cutar kowa ce saboda wannan halin naka daga yau na tuba na daina fashi da makami Shi shikenan Da ranar nan ya bar wannan hanya mummuna ta fashi da makami saboda me ya ga mai gaskiya ya yi mu'amala da mai gaskiya kuma wannan gaskiyar ta tsayar da wannan malamin ta canja mummunan halin shi wannan mai mummunan aiki kuma mabiyansa a lokacin suka ce a ah, shugabanmu ya daina mu mai zafi duk suka tuba don haka ya kai bawan Allah wallahi babu hasara a yin gaskiya babu hasara babu taɓewa in kana ganin wayo za ka yi wa ɗan adam ka tsira a duniya to ba kowa za ka tsira a gunsa ba amma in kai gaskiya za ka tsira a gun Allah in ka tsira a gun Allah kuwa to Allah subhanahu ta'ala zai sa ka tsira a gun kowane ɗan adam يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا kun ga sakamakon. sakamakon masu gaskiya shine gidajen aljanna kuma sannan Allah madaukaki zai yarda da su ya Allah muna roƙonka ka yarda da mu Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل ala كما wa ala ali وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu gaskiya Allah ka cire mana tsoron ɗan adam da zai sa halmi kariya a gabansa Allah ka cusa mana san gaskiya da aikata gaskiya da kuma karfin zuciyar da za mu faɗi gaskiya ya Allah ka tsare mu daga ɗabi'antuwa da ƙarya kuma Allah ya kai mu wani lokaci za mu yi magana irin wannan kuma akan ƙarya da sharrin ƙarya da me yake cikinta ya Allah ka dora mu akan gaskiya ka ba mu halayen masu gaskiya ka ba mu sakamakon masu gaskiya gobe kiyama ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ɗaukaka mu Allah ka ɗaukaka darajar mu Allah ka arzuta mu da arziki na halal Allah ka ba mu haƙuri daga haram ya Allah ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka albarkaci wannan jiha tamu wannan jiha ta jigawa wanda ka hada ta ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya mata natsuwa da kwanciyar hankali Allah kuma ka sa albarka a shugabanninta waɗanda suka gabata Allah ka saka musu da alheri waɗanda suke nan kuma ya Allah ka ƙara ɗora su akan abin da ne.' shine ya Allah kai mana rahama a wannan jiha yadda muke zaman lafiya ake gwada misali da mu a zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da wannan zaman lafiya duk wani mai kokarin ya kawo mana sharri da rashin zama lafiya Allah ka mai da sharrinsa a kansa ya Allah ka ƙarfafi ma'aikatan tsaronmu taimake su ka haɗa kansu ka cike musu son zuciya da kwaɗayin abin duniya Allah ka sa musu kishin wannan ƙasa tamu da kuma yin aiki domin Allah yadda za a gudu tare a tsira tare ya Allah muna roƙonka ka kintsa mana samarinmu Allah ka sa musu albarka Allah ka ba su aikin yi Allah ka tsare su daga shaye-shaye da kuma dukkan abin da yake lalata al'umma wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah